muke watan ramadan za mu tashi a kan tambaya ta talatin da biyu mai tambayar yana cewa kashka malam don allah da gaske ne kowa sai allah ya matse shi a kabari hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da babban sahabi mai suna sa'ad ibn mu'az ya rasu annabi ya fito a firgice yake cewa me ya faru sabbin suka ce ba abin da ya faru annabi ya ce ku je ku bincika wani abu ya faru ana zuwa sai aka tar da wani babban sahabi mai suna Sa'ad ibn Mu'az ya mutu a masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya Rasulullahi eh, Sa'ad ibn Mu'az ne ya annabi yace mutuwar shi sai da al'arshin Allah ta girgiza wato a cikin bayan Allah akwai bayan Allah cikin bayan Allah akwai bayan Allah da ya mutu sai da al'arshin Allah ta girgiza babban sahabi ne a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi jinyar shi a masallacin annabi ya rasu annabi ya ce masu habai ku yi maza maza ku kin samu shi A yi mai wanka ku yi maza maza a yi mai sallah ku kai shi makabarta kafin mala'iku su riga ku saboda Allah yana lalemar abin da zuwa shi aka yi mai wanka annabi ya mai sallah sahabai suka ɗauki gawashi daga masallacin annabi zuwa makabarta suka ce sai muka ji gawashi kamar fallon takarda domin mala'iku dubu saba'in suka raka gawashi zuwa kabari amma da yake al'amarin kabari musibar da aka je kabarin annabi ya tsaya a kabarin ya ga annabi ya fashe da kuka aka ce rasulallah kukan me kake yi annabi ya ce wallahi kabari yana da wata irin damka da da akwai wanda zai tsira da sa'adu dan mu'azu ya tsira mutumin da ya mutu al'arshin Allah ta girgiza mutumin da annabi ya mai sallah mutumin da mala'iku suka raka shi kabari an matse sha kabari ina gani ina ga kai shi isa ina mamakin matasan ana tarawih in ga matashi ya zauna wallahi sai in kama an soka mu wuka kai na kaga hutu hutu kai na kaga bacci ga bacci yana jiran a kabari shekara dubu ɗari ai kai baka gaba ci ba ai in ramadana ya zo ai shiri kake in ga muku wani abu ni fa ana zuwa ramadana zuwa ne gurin likita na ce ban kama min allurai Allah yana da yawa duk wata allura wata kasala kasala make min ita Allah ya ce ayyamun ma'aduda kwanaki ne irgaku da ka sake sun kare shi kenan kayi asara da haka ba bacci ba lalaci ba kasala aiki ne ba. in aka shiga kabari na rantse maka da Allah ba ka da makoyi sai Allah sa'annan aikinka don haka akwai bala'i akwai tashin hankali akwai firgici akwai barazana a kabari annabi ya ce inda wani zai tsira a kabari wala da kan ma'azu ya tsira tun da bai tsira ba babu wanda ba zai tsira da haka malamai da suka zo fassara hadisin aka sha wahala aka sha wahala fassara mai sassauci shine wanda malamai suka ce idan mutum ya mutu za a sa shi a kabari a miƙe za a fasa ko a cikin likafani ko to kana nan a sandare fadin kabarin in aka ce ka zauna zai zauni to duk wanda aka sa shi a kabari mala'iku suna shigowa za su zaunar da kai idan ka zaunu za ka matsu ko ba za ka matsu ba wannan ita ce fassara mafi sauƙi takuruwa da za ka yi a cikin ka suranta ramin kabari ta yaya za ka zauna a wannan gurin kar ka manta saman ka ko itace ko kwano ko kasa ai eh, ko ya sunan shi tukunya ko hazara ko itace to ta yaya za ka zauna sannan wani kabarin shi ma lahadu ne can kashi ciki ne to nan za ka zauna ka kakkarye ka je tashin farko kuma wallahi sai ka zauna wallahi sai ka zauna ku je ku saurari hirar da aka yi da al-mustafa ɗaure shi da aka yi rike cikin inda aka ɗaure shi akwai wani akurki inda ba zama ba liƙa ba tsayuwa gidan duniya kenan ina da ƙabari? to shi isa kowa ya makan shi kiyamun lillahi shiriri tallar rage musamman wanda ya kai shekara arba'in yin wanda ya kai shekara arba'in to na rantsi da Allah baka da uzi in a ƙasa ake zuwa lahira ka kusa in a ƙasa ake zuwa ka kusa shi sa an ka san me kake yi komai hannun ka ya zama lahira in aka zo sallah a yi da kai tafsirin nan a yi da kai ya sadakar nan jefa iyayen nan yi mu'amala da su duk wani aikin alkhairi da zai tsina na zai amfane ka a lahira wallahi ka yi in ka ki ka shiga kabari hand ya sunanta hand ko to wallahi shi mala'iku za su sa mutum a zaunar da mutum da haka akwai damta akwai tsanani a kabari shi yasa kai ta addu'a shi yasa kaga muke addu'a muke cewa ya Allah kai mana arzikin mutuwa ranar juma'a ko daren juma'a don mutuwa ranar juma'a ko daren juma'a yana samar da sassauci da fitinar kabari Allah ka sani na kai ka fara dai mai tambaya ta gare shi shi Allah shiga malam to Allah ya ce makaman da addu'a da zan yi idan na shiga wata jarabawa jarabawa wace ta hakika ko ta تقول شرع وأمي إشارة كان صفر ربنا أفض علينا صبر وثبت أقدامنا ربنا شرع ربي شرح لي صدري ويصل لي أمري إلى أرجو تتنبيه دين قبانا أي كرات duk wanda ya karyata hadisi ba musulmi bane domin annabi ya ce wa inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu abu bi Allah ya ba annabi qur'ani da hadisi wa inni lalle ni utitul qur'ana an bani alqur'ani wa mithluhu da kwatankwacin alqur'ani ma'ahu tare da alqur'ani duk ƙurunin mufabbala ba a taɓa yin musulunci ba ba hadisi ba sai a zamanin su ɗan gungun da masussuka da mai tatsi Allah ta tsare mana imani na idan mai take da yake cewa rashin malami yana da neman shawara ne da addu'a domin ya ce a kasance mai shagaltuwa sosai duk lokacin da ya samu warwara to ba abin da yake tunanin da ya saba Allah ko kuɗi ya samu sai ya je aikin alfasha to sai ya kama kuma sai damuwa ta same shi sai ya yi kuka ne za a yi kasa. kala uku Allah ta yana cewa ma ubari onarsu. inna nafsa la marufin bisu'i illa ma rahima rabbi akwai wanda ran shi kawai tun zura shi take yi saban Allah ina jin tsoron karka zama kana cikinsu. duk da shak ya ce babu wata rai da take wai mana a guri guda wani lokaci ta dinga zuga ka kai sako wani lokaci la sumu bi yawmil qiyama wala sumu bin nafsi allawama zaka dinga zargin ranka kai kuma mai isa kai abu na uku shine an-nafsul mutma'inna ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna to babu Allah ka sani Ibrahim ibn Adham yana cewa idan kana so ka saba ma Allah ga shawara in ka rika wannan shawara za ka daina saban Allah shawara na farko in za ka saba ma Allah kar ka saba ma Allah da arzikin Allah in za ka saba ma Allah kar ka saba ma Allah da gabar da Allah ne ya yi maka kuma in za ka saba ma Allah ka je wani guri da ba Allah ya yi gurin ba kun gani ka ji in kana so ka saba ma Allah to je kai inda ba na Allah ba sai ka sai ka saba ma shi isa babu bala'i kamar Allah ya maka ni'ima kai amfani da ni'imar ka saba ma Allah yana kufa ta Allah shi isa cikin hikimar Allah bai ba kowa kuɗi walau ba saka Allah rizqa li ibadihi in Allah in kowa ya samu kuɗi barna zai da haka ina ji maka tsoro rayuwa ka cikin hatsari kuma alama ya nuna kana da karancin abu uku kana da karancin karatun alkur'ani alama ya nuna kana da karancin ambatan Allah alama ya nuna kana da karancin zama inda ake ambatan Allah musamman majalisun ilimi ka canza abokai ka canza gurin zama ka canza ɗabi'u akwai bawan Allah da yake gaya mun yayi yi kuɗi a da ya wallahi kullum sai ya hau jirgi daga kano ya je Legas ya yi karta ya dawo ya kwana a kano Allah kullum saboda kudi jirgi na jiran sha iya airport awa daya karfe takwas tara ya sauka a Legas mota ta dauke shi an je bridge can bakin ruwa gurin karuwai an yi karka sha ɗaya an kare. jirgi ya ɗauko shi sha biyu yana yana kano ya kwana a gida na rufe da wanda rayuwa ta take hannun shi a lokacin da yake ba ni labarin gadi yake yi a wata makaranta gadi yake ni da shi yake gaya mu ka bi duniya a hankali ka bi duniya a hankali ku je ku faru wa'azin tafsirin da muka yi na mata jiya na kawo kisar indan musawa ku nemi kafin za ta ishe ka wa'azi Allah ka tsare mana imanu kamar yi suka cewa mutumin da da abokinsa a yaya zai kuma yawa maka bayanin abin da ya faru tsakaninsa da iyalinsa duk wani mutum ne ya je ya fasikanci da matar abokinsa ko wani ta ya zai nemi gafara Allah to na farko dai tana cikin fushin Allah mai tsanani domin annabi ya faɗi cikin manya-manyan zunubai masu halakarwa daga ciki mutum ya yi zina da masoyiyar an tazni bi halilu ko mutum ya yi zina da matar abokin shi to shawara mabamci ko mabamci ko aboki duk zai ɗauka shawara karka gaya mai amma ka ji ka sani ka ci bashi ka ci ka sani ka ci bashi ka yawaita istighfari ka yawaita tuba ka ninka aikin da ka ninka tuba ka ninka istighfari ka saurara ka kadarta kai aka yi da matarka ya za ka ji daɗi ba za ka ji daɗi ba ko ka ta tuba Allah ka zafarta ba ba dole ita bala'i ba ba dole musibu ce cewa ba Allah ka tsare wani yana da kwamma da mai da Allah ya ba shi lokaci yana cikin samun shawarwari bayan sati bayan ramadan da sati hudu sai ka rubu domin na nake da lokacin kai wallahi bacci nake ji yanzu wallahi bacci nake ji tafsirin mata in na yi sahur zan fara duba tafsiri hankali na ba zai kwanta ba sai na gama na maza da an gama na maza na mata hankali na ba zai kwanta ba sai na yi na mata yanzu haka bacci nake ci. da haka kai hakuri bawan Allah in ma an gama sallah muna da makon alkhairi kun san muna da program makonnin alkhairi ko wanda muka ware shekara 100 to bana wasu usbu ummahatul mu'minin matan annabi sai mun kwashe akalla sati biyu domin su kansu matan su tara ne kuma muna tunanin akwai matar da bai kamata mu bata kwana ɗaya ba yanzu aka yi tarihi na na aisha a kwana ɗaya na na khadija gudunmuwa da tema dini a kwana ɗaya su da haka muna da wani program mai wahala wanda zai ci kusan akalla miliyan biyar kuma ba naira biyar Su da haka idan kana son gani na sosai ka yi haƙuri amma idan magana ce sama-sama kai mun magana ta WhatsApp in ban amsa ba kai mun uzuri insha Allah zan duba amma dai in dai free time ne gaskiya babu shi cakakke yau free time free time ma da aljanna in dai free time ne sai shiga aljanna amma yanzu kan free time yana da wahala wannan yana tambaya cewa na shiga fara bihin matsayin matsayin kaza a shemar ka a bakwai da masu yin uku suwa tsablada wanda suka wanda suka fi dace wanda suka fi dadewa su suka fi lada karkala aikari da wai a bakwai a uku wannan raka a uku kowane shafi ya karanta kowace raka ya karanta shafi biyar biyar sau uku nawa wannan ya karanta ya yi raka a bakwai kowane shafi ya kowane raka ya karanta aya ɗaya gaba ɗaya rako'in ba su kai shafi ɗaya ba da aka ba a la'akari da adadin rako'o'i ana da akali da menene tsayuwa gwargwadon ayoyin da aka karanta gwargwadon ladan na ina da ke yi malam don Allah a karanta mai tsawon da ƙarshe wannan tambaya ce kuma malam to kafatul majlis dai ai guda ɗaya ce ne subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu ashadu Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu in yana nufin kurakuran da ake shi ne jami'i kace subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an Allah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu shi duk abin da yake labarin zuciya ne wani bai wakiltan wani ka ce subhanakallahumma bihamdika sarki ya tabbatar maka ya Allah mun gode maka subhanakallahumma bihamdika ashhadu Ashadu Allah ila illa anta na shaida babu wanda ya cancanta da bauta da gaskiya sai Allah kuskuren da masu wazi suke sai suke nashhadu mun shaida baka baka wakiltan wani a shaida sai dai ka ce me ashhadu shi sa ko a kiran sallah me ladan yake cewa ashhadu an la ilaha illallah ai kama ne yake cewa ashhadu ba a cewa nashhadu duk inda shaida take ta zuci baka wakiltar wani subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wallahu a'lam ya ce dai tambayar ta wuce ko na wannan yana yake cewa Allah ya shafa da Allah ya hawo hankali masu gida idan an fara tafi suna kawai suna an kawai sai kuma su dawo su karara da mutane to da Allah ka'idar majalisin ilimi ko a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya hana ana karatu a dinga tashi wai idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhin ka'idar majalisin ilimi an zo na ba a tashi ba a rufewa kwata kwata ce ba za a tashi ba akwai lalura to in ka san kai ma abocin lalura ne to muna da ƙasa muna da waje wa Allah wa Abdullahi wafi'a filin Allah da faɗi duk wanda ya san yana da lalurar waya ko fita to ya yi haƙuri ya zauna a waje ko a ƙasa amma a je a yi waya a dawo ana rarratsa mutane gaskiya ba daidai ba ne annabi ya hana tsallake kafaɗin mutane a masallaci da kuma guraren karatu wallawa alam kan mene ka je gyara lafazin inda abin nan ba ne shi ya ce kuma Allah malam ya yi hukuncin wanda ya karya azumi akan miliyan kamar ya karya azumi akan miliyan ɗari ya fifita duniya akan lahir ma'ana bal tu'tiruna al-hayata ad kuma wannan zai wahala wa zai maka miliyan ɗari wa zai baka miliyan dari wannan a ce ba gaskiya ba ce da ma cewa yi hukuncin wanda aka ba shi kuɗi ya karya azumi a haka ko ba haka ba ya ce hukuncin wanda aka ba shi kuɗi ya karya azumi addini ba wa ba addini ba wa ba ne da kun san tarihin musulunci bai kamata musulmi ya yi haka ba an gane amma wanda zai ce mai yasa ba aka karanta tambayar la ma hada ce kowa yana nan kowa ya zo an gane ku to Allah ka shirya mu na'am kenan ku to Allah ka gafarta mana Allah ka tausaya mu jama'a yau an yi rashin rashi a garin nan da yawa mun je jana'iza masallacin dandali na ji liman a ku ya faɗi sanarwar mutuwa ku to bi dai mun halarta akwai ɗa a gurinmu jikan alhaji sawu baka nike yaro ɗan gidan malam muhammadu mamman kuru ɗan shi yaro yau Allah ya bashi Allah ya gafarta mai ko ta maiwa Allah alayhi rini ita mata, rasu Allah ka gafarta mata akwai wasu ma guda biyu ina ganin su ma mata ne duka Allah ya gafarta musu kuma Allah ya gafarta bana. kuma kabe da muka ambata a cikin karatu muna da aiki ga wurtacce wanda ya kai mana ko ina don Allah duk wanda ya zo addu'a ya sa mu addu'a Allah ta'ala ya taimake mu mu kammala aikin nan yamma ƴaƴan musulmi suna da yawa hidimar addini tana da yawa masallatai da cibiyoyi mu masallatai kusan za ka iya cewa sun isa amma cibiyoyi na activities na addini suna da ƙaranci muna da abubu